الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملتزا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. يوم ina tsammanin 29 ga watan zulƙada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 wanda shi daidai da daya ga watan 8 shekara 2019 a wannan masallaci na ahlul baiti da kuma sahabbai da ke nan layin hausawar idan ba ku manta ba tun da muka je makabarta muka so mu karanta wannan littafin saboda munasaba mutane su san abin da ya lizimce su wajen abin da ya shafi jana'iza an gani harkar jana'izan nan ibada ne amma bidiyoyi sun zo sun shiga ciki wannan talkisi ne abinda yan boko suke ce masa summarizing amma asalin littafin da shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya rubuta ya kai kusan shafi 300 a hakamul jana'is an gani sai wani dan uwa ana ce masa malam Abubakar Ancau sai ya dauki littafin sai ya fitar da masail din da ke ciki to masail din zamu karanta da su muke so a fahimta ana ganewa da haka idan kun duga bangon littafin da ku ga ya sa masail masail kuma jam'i ne na matsala irin wannan jam'in a wajen malaman lokaci suke ce masa aljam'u ala sigati muntahal jumu domin muna da jam'i guda biyar muna da jam'ul qilla muna da jam'u taksir muna da jam'u muzakkari salim muna da jam'u mu'annasi salim sannan muna da aljam'u ala manta haljimu ana ganewa ku ce mata ta shigo da haka irin su masjid